الديون هو حتى لا ka لا تستدرك a cikin bashi ya kawo wasu shawari guda goma sha hudu a game da fa'idodin mu'amala da bashi fa'ida ta farko da ya kawo ita ce kada ka karɓi bashi sai da dalilai biyu ko dai dalili na barura ko dalili na haja ya halatta mutum yana da ya shiga matsi ya ci bashi ya halatta mutum ba matsi ya shiga ba amma bukata ce ta sa shi yayi abin nan alhajatu juna barura barura fawqa alhaja ita barura in bai karɓi bashin nan ba kila ma zai iya rasa rayuwarsa ko zai rasa ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar waɗanda su ne abdaruriyatul hamsu wanda shari'ar musulunci take aiki domin tsare su to ya halarta mutum ya ci bashi ya zama misali idan bai ci bashin nan ba zai rasa addininsa idan bai ci bashin nan ba na biyu zai rasa ransa idan bai ci bashin nan ba na uku zai rasa hankalinsa idan bai ci bashin nan ba na hudu zai rasa wani abu daga cikin dukiyarsa ta asali na biyar idan bai ci bashin nan ba zai rasa wani abu da ya shafi nasabarsa waɗannan dalilan sun bashi dama ya ci bashi to haka ma haja idan mutum ya kasance yana da bukata bukatar da rayuwar za ta yi amma cikin bakar wahala to ya halatta ya ci bashi sharadi na biyu na cin bashi ko ladabi na biyu na cin bashi mutum ya ci bashi muridanil qada'a wa huwa muridul qada'i yana da nufin ya biya ba haka ne ci bashi bi tunaninsa a bashi amma kuma baya son biya manzalla su salama a hadisi sahihi ya ce duk mutumin da ya ci bashi da niyya ya biya Allah zai taimake shi ya biya in dai ka ci bashi da niyya ka biya to Allah madaukakin sarki zai sa ka biya na uku suka ce mutum ya ci bashin nan a matsayin ya bukatarsa kada ya ci bashin kuma sama da bukatarsa sannan na hudu suka ce gyara mutum ya ce a bashi kyauta da ya ce a bashi bashi ya ce a bashi sadaka da ya ce a bashi bashi domin haka bashi bashi yana na a kansa amma idan ya ce a bashi kyauta ko a bashi sadaka to an bashi shi kenan to haka dai ta lissafa waɗannan ƙawa'id ƙa'idoji ne masu muhimmanci waɗannan hudun suna cikin waɗanda suka kuma muhimmanci gaba-gaba to idan mutum ya ci bashi Allah ya jarrabe shi da ta biya akwai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarnin cewa mutum ya yi ta shine nan malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya kulla babi cewa fi dhikri alladhi yudfa'u bihi ad-dayn addu'a da ake yi ko zikirin da ake domin a kuɗa bashi wa yurja qada'uhu kuma ana fatan ya zama an yi wannan addu'ar to Allah zai sa mutum ya samu damar biyan bashin في الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا ومكاتبا بأنا في a cikin جامع الترمذي لا الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة يا hadisi daga annabi so sama cewa anna mukataban lallai wani bawa da aka masa mukataba mukataba mutum ne yake da bawansa sai ya ce masa to ya zo a rubuta takarda zai biya shi naira kaza idan ya gama biyan wannan nerorin to ya zama ɗa Nassun qur'ani ya ba da damar ayi والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ولن سكي suke son ku musu mukataba ku rubuta musu alkawari cewa in sun gama biya sun yantu daga cikin bayanku babu laifi ku yi ku yi haka in alimtum fihim khaira idan kun sani cewa a cikin yan tasu akwai alheri to ku musu haka ja'ahu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi ya zo wajen sayyidina ali faqala sai ce inni ajastu kitabati fa inni ni na kasa biyan abin da aka dora min in biya abin da mai gida na ya rubuta mini in biya na kasa biya ka taimake ni faƙala sai ce ala u'allimuka kalimati shin ba na sanar da kai wasu maganganu ba allamani hinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallama ya sanar da ni su law kana alayka mithlu jabalin uhud law kana mithlu law kana alayka mithlu jabalin jabali uhudin jaydan da a ce bashinka ya kai girman dutsen uhudu illa addahu Allahu anka in kai wannan addu'ar da sharɗan ka cika karɓan sharɗan karɓan addu'a to Allah madaukakin saki sai ya biya maka bashinka kul ka ce اللهم an بحلالك wa حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم ya allah. kifini bi halalika ka wadatar da ni ka isan mini bi halalika da halal ɗinka an haramika in ba haramun ɗinka wa agni ni sannan ya Allah ka wadatar da ni bi fadlika da falalar da ke wajenka amman siwa ka in kala duk wanda ba kai ba ya zama na tsaya da kafafuwa na kaga wannan hadisi ne hasan haka malamai suka tabbatar da hukuncinsa akwai hadisi kwara daya wanda al-imam qayyim ya tashi ba shi ma haka ne wanda al-imam tabarani ya rawaito shi a cikin littafin sa addu'a da isnadi hasan shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa mutum ne wannan addu'a اللهم رب السماوات السبع وما أزللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الرياح وما زرينا ورب الشياطين شياطين وما أضللنا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أسألك أسألك أن تقضي أسألك أن تقضي ديني هزوك الشمع الدعاء تو إتما الدعاء كده أكيد neman Allah madaukakin sarki ya biya wa mutum bashin sa Allahumma qadi anni ad wa aghni min min al karshen addu'a kenan ya Allah maɗaukacin sarki ka biya mini bashi na sannan wa aghni min al-faqr sannan ka wuce ni daga talauci ka sa mutum da cikin talauci domin abin da ke sa a ci bashi shine talauci bukata ce take sa a cira shi wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in da ake yi eh, na bashi da izinin Allah Allah zai biya ma mutum bashin sa الفصل الرابع والعشرون فسلين عشرين داهدو الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما ذكر دعكي تاويدر شيزو kuma harbi na kunama ko na maciji da shi ko makamantansu allasa'a ƙananan ƙananan ƙwari su suke lasa'a shi yasa shi a ce lasa'atil ba'udat shi a ce lasa'a lasa'ahul ba'u bangusu san ba a cewa gahu ba za a ce la da ladagahul bangusu ba sannan ba za a ce la da ladagatul alqamlatu ba ba za a ce kuma ladaga hulba udu ba shi dai a ce lasa'a lasa'a shine cizo mu da hausa haka ake cewa ko ma abin nan sauro ya cije shi kudin cizo ya cije shi kwata ta cije ta ko to shi kuma shi kuma lafazin ladaga shi kuma na manyan kwari kenan wannan da su kuma sara suke ko su harbi hmm? haka ake cewa to allasa'a ko alladgha da makamantan su fi an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu al-hasan wal-husayn manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana masa giduma al-hasan da al-husayn jikokin sa ta waida ita arruqa ana yin ta a matsayin abu biyu إما أن تتخذ علاجا وإما أن تتخذ تقاتل تقاتل آه، أي وقاية كذا أنا ين تاويدا كافن أبي فاغو هذا تقاتل تقاتل كذا نقوم بوقاية sannan ana إن ta a matsayin ilajin a matsayin waraka a matsayin magani bayan ciwo ya faru إن duka ana yi to nan eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ma al-Hasan wal Husainu qatan wa wiqayatan kenan yana yi a matsayin kariya kada abin da zai faru da su ya faru da su to ana yi annin sama ya kasance yana musu wa ya kulu yana cewa inna abaku ba lallai babanku babansu wa annabi ibrahim alaihi salam kana yu'awwizu biha isma'ila wa ishaqa ya kasance yana ma 'ya'yansa guda biyu Isma'ilu da Ishaq wannan addu'a yana musu addu'a yana musu tawaida annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ka gani ko kuma bi kalimatillahi tamma ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare ku da kalmomin sa waɗannan suke cikakku kalmomin Allah waɗanda suke cikin malam ibn abdulwahab rahmatullahi alaihi a cikin wannan hadisi a cikin kitabu tauhidi isim babi ya ce wannan na nuna ashe kalmomin Allah maɗaukacin ciki sufufin sai uizu kuma bi kalimatin lahi ma ina roƙon Allah ya tsare ku da kalmominsa waɗanda suke cikin kunna min kulli shaytanin daga sharrin dukkan wani shaytani shaytanin nan shaytanul insi ne ko ku shaytanul jinni ne wahamma sannan kuma Allah madaukakin sarki ya tsare ku daga sharrin dukkan wa wata dabba wacce ta kasance ne dafi ita ce hamma ومن كل عين لامة sannan kuma Allah madaukakin sarki ya tsare ku daga dukkan wani kanjin baka wanda ya kasance mai kawo bala'i eh, wanda ya zama akwai bala'i a cikin kambun baka kage yanzu waɗannan duka baki dai manzo sama yana musu a matsayin wikaya ne a matsayin tafa a matsayin rigakafi yake musu neman tsari daga sharrin shekan neman tsari daga dukkan wata dabba wacce take da dafi neman tsari daga dukkan wani kambin baka kambin baka gaskiya ne abin da ake cin al'ainu a shari'ar musulunci hassada ne ya kama da hassada amma ba hassada ba ne bambancin su da hassada hassada mutum shi yake ɗabi'a ce da mutum yake da ita ita kuma ainu shi kambin baka shi kuma ciwo ne bambancin su kenan amma dukkaninsu iradan mai yin su suka zama ɗaya ne mai al'ayi idan mutum yana da al'ainu ne sai ya ga abu idan ya ga abu sai abin ya burge shi da zara abin ya burge shi kuma sai ya jin haushin abin a zuciyar shi da ya fara jin haushin wannan abu sun ba a yi sa'a ba in ba a yi addu'a ba to sai abin ya fara lalacewa yaro ne aka haifa ƙato to lafiyayye fari sai to shi yasa aka ce a fara masa addu'a a fara masa tawi a fara masa tawaida in ba haka ba wata kawai tana zuwa kai wannan yaro akwai wadda aka bar labari aka ce wannan yaron ai da mutum zai samu dama ma sai sace shi a gaban uwar ta take a gaban uwar shi take faɗin wannan magana da mutum zai samu dama sai sace shi sai me faru ne amfanin wannan magana ta to yana iya yiwuwa ta zama tana da kambin don ba sani za ta yi ba sai abin ya afku sannan sai ta gan shi a aikace daga nan za ta gane tana da kandun baka kuma so ta kila ta faɗa ta gaba ta ji haushin ta gaba wane ne zai gano cewa ita ce sanadiyar wannan kaga ba kowa zai iya gano ba kowa zai sani ba shi yasa tabbatar da al'ainu ma ke da wahala ko da a kotu ko da a kuce sai dai idan an sani nan take ya faɗa kuma abin da afku ka yanzu ana da shaida a fili daga nan sai abu ka'idar da ake bi domin a tashi ya warware wannan abin haka ta hanyar ya yi alwala kuma ya wanke gaɓoɓinsa wasu daga cikin gaɓoɓinsa shi kenan sai a watsa ma shi almusabu bil aini din kamar da yake bata a sunna ta sa a shafa a shafa masa wannan ruwan shi ya zama ya warke amma dai maganin aini shine addu'a manzon sama ya nuna tasirin ainu tasiri mai girma yace law kana hunaka shay'un sabaqa alqadar la kana aina da da wani abu da ya shi kaddara Allah Allah ya samar da shi kafin kaddararsa to da shi a ce kan baka so da kan baka ba wasa bane shi yasa ake cewa a yi addu'a cikin addu'a a sa albarka a sa albarka in ka ga abu ya burge ka to ka ce barakallahu fihi shi ke da in ka ce barakallahu fihi to kana fatan ko da kana da kalbin baka to wannan abun ba zai faru da abun ba ko da ka ji kambun baka ba zai cutar da wannan abun ba haka kambun baka yana cin gaibiyat da ya waje ba kuma mutum ya imani da shi wani tasiri ne da Allah madaukakin sarki yake jarrabar mutane da shi suna da tasiri to kaga akwai shi sannan hamma hamma akwai hamma da shadda sannan akwai hama hama ba shadda hamma duk dabbar da take da dafi to hamma ce dabba wacce take ƙwaro ce ko kuwa a dabba ce mai kafafuwa kaga kare na cin hamma yana ciki yana da dafi sauran su duk suna da dafi duk abin da ke da dafi ana ce masa hama amma idan ka cire shadda ka ce hama hama to wannan kuma su ne abubuwan da ake canci da su kamar wasu sun fassara kai tsaye hama da mujiya a hadisi wanda hadisi ne kada an yi ga haddar tawatu hadisu tiya la adwa wala tiyarata wala hamata wala safa

الله أعلم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب الناخلة